Salar Habib, babi na sittin da hudu. Na yi tsammanin bayan rufe bakina za a samu wani a cikinsu ya ce wani abu, musamman ma Alhaji ko Hajiya. Amma abin mamaki babu wanda ya iya cewa ufan a cikinsu, har sai dai har sai da sakwanni suka mara mintuna baya, har suka samar da kimanin ga mintuna da ba su gaza minti goma ba. na 'yar talla sautin muryar ga Alhaji na tsinkayo yana mai kiran laƙabina ga yayin da kaina ke ƙasa ga ina nazarin mai za su iya furtawa ban sani ba amma dai ga amma dai haka nan nake jin cewa akwai wani ɓoyayyen sirri dangane da wannan kaifin basira taka wanda kuma ta yiwu kai ma baka san ko menene wannan ɓoyayyen sirrin ba ni ma kuma ban sani ba ballantana na iya furta maka amma dai tabbas kina na bani na kuma aminta bisa dogaro da abin da nake sauraro daga gare ka a yanzu ga afwan alhaji na ya dakatar da shi a daidai lokacin da yake neman ɗorawa daga furcin da nake ɗauka a matsayin gazawata bayan wani fara jin haka daga mabambantan mutane ba ba ba kuma yau na fara fuskantar abin da nake yawan ji in yana daga cikin rukunan abubuwan da ka iya rusa ni ko da kuwa nan gaba ne ga al'amari na al'amari al'amari na al'amari na kayabi al'amarin al'amarin al'amarina kaya bi wani ko wata ga bisa yarda da amincewa da wani lamari nasu da ya ƙayatar da kai al'amarin ne da nake zuwa tsiran da nake zuwa a tasirance ga waɗanda bayan Allah nan yadda in ba su yi da gaske ba yau da gobe za ta rusa sanagartarsu a idanun waɗanda ke kamba masu. Shi yabo yana tafiya ne daidai da taswirar ƙwaƙwalwa wanda ke yaba ɗin. Zamowarsa nagartacce wani al'amari ne da shi kansa bai san ta yadda hakan ya faru ba. Bari dai kawai, bari dai kawai yana da ikon kasancewa mutumin kirki idan Allah ya ƙaddari faruwar haka gare shi. Kun ga kenan akwai matuƙar hatsari. gare shi idan har ya bari zuciyarsa ta saba da yabansa da wasu ke yi a gabansa babu shakka wata rana zai tsinci kansa cikin rukunan wa mutane wa masu babbaka da ɗagawa wanda a ƙarshe babu inda za su sada shi face su rusa nagartarsa tashi da har ya zamanto ya kasa magance tasa matsalar ballantana ya tunkari ta wani ya runguma don haka ina neman alfarmar mu jingina dukkan wani yabo da ƙwarzantawa har sai bayan fakuwata daga idanunku don Allah shirin da na yi ne ya baiwa Alhaji damar gyaran murya da nufin zai ci wani abu amma kuma sai na ga ya fasa ganin haka sai na ci da su akwai buƙatar mu koma kan batun jaju domin akwai batutuwan tattaunawa tsakaninmu kafin mu kai ga mataki na gaba. Dukkansu cikin gwagwaman murya suka ce gaskiya ne, don haka sai na fara da cewa ku ka ce ni a babi na sittin da biyar don ku ji me za mu ci gaba da furta?